wanda ya fi kowa rashin lissafi a yau shine mai shiga faɗan 'yan siyasa kana ɓata da mutane akan mutumin da ya ɗauke ka kayan siyarwa kai haja ce a wajensa bayan ka ɓata da wancan saboda shi sai su koma jam'iyya ɗaya sun baka da kunya mafitarsa yake nema kana kumfa baki akan mutumin da ba zai iya baka ragon laye ba ya Allah kada ka jarabe mu da ƙaunar wanda ba sa ƙaunar mu duk abin da za mu yi a wannan shekarun mu roƙi Allah ya kawo mana mutanen da suke son mu ba mutanen da mu muke son su ba